Jama'a Assalamu alaikum ga takaitattun labarai tare da ni Suhaib Awal Gobarwa. Shugaban ƙasa Muhammad Buhari ya aike da saƙon ta'aziyya ga iyalan uwar gidan Abubakar Tafawa Balewa, tsohon Firaministan Najeriya, Hajiya Aisha Jummai Abubakar Tafawa Balewa, wadda ta rasu a jiya Lahadi. Saƙon ta'aziyyar yana ƙunshe ne cikin wata sanarwa da mataimakin shugaban ƙasa kan kafafen yaɗa labarai Malam Garba Shehu ya fitar a Abuja. A wani labarin kuma an bayyana cewa matashiyar nan da ake zargin mahaifinta ya garkame su ita da ɗan uwanta wanda hakan yi sanadiyar rasa ran ɗan uwan nata ta kamu da cutar taɓin hankali. A nan kuma babban mai shari'a na jihar Kano ya yaba wa kungiyar lauyoyi ta ƙasa reshen jihar Kano bisa yadda ta ware kwanaki shida don faɗakar da al'umma tare da yin muƙala akan matsalolin da suka shafi tsaro. Justice Nura Sagir Umar ya bayyana hakan ne a yayin taron da ƙungiyar lauyoyi ta gudanar a nan kano yana mai cewa matsalolin da suka shafi fyaɗe kisan kai garkuwa da mutane cin hanci da rashawa su ne matsalolin da suke durkushe duk wani ci gaba can takaitattun labaran kenan suhaib awal gwagwarwa nake cewa sai an jima